da kwanciyar hankali yan uwa musulmi kamin mu ci gaba da karatun mu akwai abin da na so in tunatar da kanmu wato akwai wasu abubuwa kun ga barawar haka ko da azumi ya taho muna cikin matsaloli daban-daban babban matsalar da ta dame mu barawar haka ita ce matsalar tsaro kowa hankali ne ba kwance mai wa'azi hankali ne bai kwanta ba masu saurari hankalin su bai kwanta ba hankalin liman bai kwanta ba na mamu bai kwanta ba kasuwa da abin nan wajen kasuwa makaranta da masallaci da wuraren zama ko ina babu natsuwa da kwanciyar hankali ba rafe to amma muna yi ma Allah godiya bana Allah ya gusar da ita wannan ta rage to san shi mutum ɗan adam wato duniya ba ta isa ta yi mutum ɗan adam kuma ba ku ba nan wurin da na karanta muku lokacin da annabi ayyubu wanda yake dan mai arziki kuma mai arzikin da ya kara kowa arziki a ƙasarsu a cikin zamani ne shi annabi ayyubu sai allah ya aiko mai da gargen dinari da azurfa yana ta kwasa ya duka yana ta kwasa allah ya aiki bidini ayyuhu ka wadatu da rahama ta ba sai ka yi kwasa wannan haka yake sa hannuwa ne yana kwasa yana ce ya allah wa ka wadatu da ta ya allah wa ka wadatu da rahama ta to kun ga rahamar allah ba ta isa mutane Abinda ka isa mutane a zaba shi yasa kun ka gabara daidai wannan lokaci abu guda ya dame mu saboda azaba ce to da taimakon allah allah ya kawo mana saukin waɗannan abubuwa muna roƙo ga allah kuma ya ƙara sauƙaƙa mana su to bana kuma kowace shekara da abin da taka shigowa da shi wannan shekara bana ta zo da tsadar abubuwa ga talakawa da masu kuɗi to wannan al'amari ne na allah kuma babu wanda ke kawo irin waɗannan abubuwa in ba Allah ba abin da muke so ku lura da shi wato Allah shi ka kawo sauki shi Allah huwal qabidu huwal basit shi na an mai rike abubuwa sai ya rike komi yawan kaya sai ya rike su sai a ɓoye su cikin gidaje sai su yi tsada ya tashi kawo sauki sai ya tilasta mutane su yi suwa sai kaya su yi yawa sai su yi to abinda muka so ku lura da shi kenan babu wani mutum wanda za a cewa wani shi na ya kawo tsada kaya a cikin wannan lokaci na allah ya kaddara zamanin annabi kaya sun yi tsada kuma tsada mai tsanani kwarai an samu matsalolin rayuwa sai suka dora waɗanda annabi ne ya kawo matsalolin Allah ya saukar a cikin alkur'ani ya ce wa in tusibu hasanatun yaqulu hadhihi min indillah wa in ta wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah wa in tusibhum sayyi'atun su ya same su an ka samu arhar kaya an ka samu kwanciyar hankali an ka samu nutsuwa an ka samu damuna mai albarka ya kulu hazi min indillah cewa suka yi tuwo garama daga wurin Allah ta ke kun ga sun yadda tun da kayan daɗi na daga wurin Allah yake amma kun ga ba su jingina ma annabi sun ka ce daga wuri ne yake ba duk da ko in akwai abin na na sababu shi a sababin zuwa alheri amma wa in tusibun sayyi'atun idan abin da ba su so ya shahe su ya kulu haji min indika cewa su kai wannan masifa tsadar kaya daga wurin ka suke kun gani maganganun kahirai na irin waɗannan maganganu saboda haka musulmi ku bayyana su ku bar jingina mu kowa tsada kaya ba wani mutum a najeriya wanda ya sa kaya su tsada shi kadai a najeriya ba wani wanda ya sa kaya su tsada shi kadai duk allah ya ce kullum min indillah ka gaya musu da arha da tsada kullum min indillah dukkan su daga wurin Allah su karshe Allah ya ce shi fa mali haula ya kawo shi waɗanga mutane wai nisa ne su la ya kadu ne yafkahuna hadisa ba su ko kusa su fahimci maganar gaskiya kawai in sun ga abin da suka so sai su ce Allah ya ba su in sun ga wanda ba su ba su cewa Allah ya kama sai su ɗauki wani mutum ko shugabansu ko kuma wani mutum sai ce shi ya kawo da kaya ya ce waɗanne irin mahaukatan mutane na waɗanda da yawo saboda kun ga ba manganuna masu kyau ba ku bayyana waɗanda manganuna yawo cikin mutane wani ya kawo tsada ai shi na a sanadiyya shi ya yi kaza shi ya yi kaza ba wani wanda ka iya sa kaya su yi tsada in ba Allah kuma radda duk ya so sauki izo kayan ɗai shi kai su yawa kasuwa dole kowa ya saki kowa dole saki da ya zo su ƙarshe Allah ya ce kai ba ma su cewa kai na kakkawa tsada ba ma a sabaka ma a sabaka min hasanatin fa wa ma a sabaka min ya ce kai ma mai kai ma jagoran da suka ce kai na kakkawo musu tsada kaya to kai ma ma a saba ka min hasanatin duk abin da ya same ka na alheri ba min Allah daga Allah yake amma wa ma a saba ka min sayyatin duk abin da ya same ka na abin da bai da daɗi to wa min suka laihin kankana laihi na kai ma Allah Allah ya raba domin ma a saba ka min musibatin ko da ma kasaba daidai amma أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن da kuke babu abin da an magani mai kun san matakin da muka ɗauka Allah ya gusar da fitina da tashin hankali dawowa mun kai ga Allah kowa da kowa an kaɗan kwatanta an kaɗan rage rigima an kaɗan kwatanta ana dan kwatanta gaskiya an fahimci amana da zalunci to wannan ita ce hanya guda wadda za ta kawo mana sauƙin abubuwa saboda haka abinda a da mu duka da masu wa'azi da masu saurayi mu mai da al'amarin mu ga Allah abinda mun ka san muna yi mara kyau to mu bari dan shi ko Allah shi mana abinda muka so na kyau. wa ma asabakum min musibatin duk abin da ya same ku na musiba Allah ya ce ya same ku ne ko bai maka kasaba da ku saboda abin da hannun ku take aikatawa duk abin da kun ka gani tsadar nan har yanzu shi wai kuna da labari cewa tsadar da aka har yanzu wani talakana amma bai gane ta ba kullum abin da zai auna masara ta Allah na bashi zai da wadai ka bayi dori laihin kowa na duk wanda ka gani ya fada cikin matsala ba zunubin wani na ba zunubi ne na ba wanda ake kama da zunubin wani ya abu an kasirin kuma allah na rango ne da abubuwa da yawa saboda haka jama'a ku mai da al'amarin ku ga allah ku daina maganganu irin na kahirai kuna cewa wai wani na ya kawo muku sadaka ba wani da ya kawo muku sadaka kuna kun ka kawo ku sadaka kaya da kanku in yau kun ka gyara Allah na gyara mu in yau kun ka gyara Allah na gyara mu saboda haka a bar maganganu irin na kayayyaki tsada kaya Allah ya kawo tsada kaya kuma mu gyara aikin mu Allah shi mana nasiha mu gyara ayyukan mu Allah ya taimake mu ya ba mu ikon gyara abu na biyu da nake so in tunatar da mu ya ku matasa wato wannan abu na biyu ko ba ga azumi ba shi ma baya da kyawu to ga azumi ya yi rashin kyawu yawo da an ce an ci da an muhimmanci tsakanin jama'a ku nisanci yawo da annamimanci tsakanin jama'a yawo da annamimanci tsakanin jama'a abuna wanda baya da kyawu baya kawo alheri mina ya ce a ce wajen wannan wani ya ce kaza wani ya ce kaza ba kowace magana ake fada ba ake ake fada dawa ba kafa bil mar'i isman ya isa ya zan zunubi babba ga mutum an ya ta haddasa bi kulli ma ya sama ko an yi haddasa bi kulli ma bi kulli ma ya isa ya zan babban zunubi ga mutum duk labarin da ya ji ya kura zuwa yana watsa shi babban zunubi na ka ce bi ka jiya sai ka wani bi ka jiya sai ka wani babban zunubi na ba karamin zunubi ba ne ba kowace magana aka yawo da ita ba ana yawatawa cikin jama'a shi yasa hannawa ya gina babi ya ce babin bayanin muni da kyamar yawo da an ce an ce musamman a ɗauki maganganu a rika kai ma shugabanni na suka ga jama'a sai ya kawo hadisa annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce la yablughuni ahadun an ahadin min asabi shi'a daga yau kada wani guda ya kano wani labari cikinku. daga sahabi na guda wani ya zo ya ce min ya ce maka kaza cikin sabon ka ya ce na kashe kada kowa ya saki inni uhibbu an akhruja ilaykum wa ana salimu sadar ni ina so in yi wurin ku kai jina lahiya jama'a in manza Allah ana kai mai maganganu na anci anci rene ya baci ya hito zuciya ta yana zahi bai fashe fushi dai ga wanda an ce ya ba jama'a wa kuka ga ta yanzu a kai ma wani shugabana kuka ga ta a kai ma an ce an ce ya zare ne bai baci ba babu shi to ku daina yawo da an ce an ce hicci ko cikin jama'a haɗari da yi bare wajajen shugabannin hukuma gwamnati ba ta ɗaukar walaƙanci irin na sauran jama'a gwamnati ba ta ɗaukar ƙasƙanci irin na sauran jama'a saboda haka ya an ce mata wani na cin zarafin ka mataki ta ɗaukan mai gwamnati ba ba ba abin nan ba mutum gudana ba haka gwamnati iko ne saboda haka ku daina yawo da an ce an ce musamman wajen shugabannin hukuma saboda minahici ya zo ya fara yawa cikin jama'a mutum na zaune lahiya da abokai sai ka ga kwana biyu minahikin allah ya shigo ya raba su tsakanin wa da kane Allah ya shigo ya raba su tsakanin almajiri da malami munafikin Allah ya shigo ya raba su jama'a munafici baya da alheri munafici bai da alheri saboda haka ku nisanci yawo da an ce an ce kai al'amari ya yi zahi sai da Allah ya kai bakin cewa la'in lam yantahi al-munafiquna wal munafiqun one hour. ce annabi irin wannan minahaci ya dora yawo sai da Allah ya mashi ya ce fele illam yantala munafiquna wallahi in munafiqai da su bari minahacin nan nasu ba walladina fi qulubihim maradun da wa'anda rashin lafiya yake cikin zukatansu masu rauni imani don suna aka kawo minahaci kawai duwar sun ka yadda da mutum ya an ka ce musu ya faɗi abin da ba daidai ba na suka yi su masu rauni imani kenan wal murjifuna da masu yawo da an ce an ce fil madina cikin garin madina Allah ya ce na rance da Allah in ba su bari bala na guriyar na kabilar za mu shishi ta ka gare su duk inda ka ga guda ka sa a kashe shi sun mala'i jawaru na kabiha sannan ba su kuma makwautaka da kai cikin madina illa kalila sai da lokacin ka أينما تقفوا wa وقتلوا ta qatila ce mal'uni na Allah a nesu menahikin Allah mai shiga tsakanin masoya ya raba su Allah ya la'ane shi ko mutum gudana ko jama'a saboda haka duk abin da ya samu zai kare bai san tare da bai iya kare ba kuma don duk inda la'ana ta saukato rahama ta bar da. Maloni na aina ma duk inda aka same su ko a kama su وقتلوا تقتيلا أككشي سكشوا سيد أككي قرآني يبدا ما أنبي مبا كي قرشي أنبي بيزنى لا يابا سيد الله يبشي ميوالا تعرف أنه في لحن القول ولو نشاء لأريناكهم فلا عرفتهم بسيماهم ولتعرفن Allah ya ce inda mun ga dama sai mu sanar da kai da sifofinsu amma yanzu dai ko ba mu sanar da kai da sifofinsu ba wala ta'rifan nahu wallahi sai ka gane su fi lahanil kauli eh? eh wala hu wallahi sai ka gane su wato abin nan za ka gane su da lahanil qawli maganganun da suka yi mara kyau in dai kana lura duk wanda ka ga yana dibin mutumin kirki wanda ka san na kwarai na yana kawo masu kace to kana gane shi muna aikin Allah duk wanda ka amince mai to ka sani ya canza ya zama na aikin Allah ya canza to ai malam annabi bai zanna lahiya ba sai da ran nan da wannan ayar ta sauka sai annabi ya gane to ya san waɗanda ya sani da lahar da kawai da nan sai ya tsaye bisa mimbari yana faɗo ba yana da kuma ya fala wani tashi ita gaban masallacin mu kuma ya wani tashi kai ta wani tashi kai ta sai da yadda mutane da yawa abdullahi dan masaudu babban mashahurin sahabin nan makarancin alkur'ani ya ce duk wanda bai hita ba sai mu ja kafa mu dai sai mu sai waje sannan annabi ya samu ya saboda haka munafukai ba abokan mu'amala ba ne abokan abin na na wahala na inda duk munafiki ya shigo cikin mutane bai bari su zanna lafiya saboda haka ku nisanci munafukai da kuma yarda da maganganunsu Allah ya taimake mu da mu da kowa Allah ya kare mu daga sharrin munafukai kuma Najeriya ma Allah ya zaunar da ita lafiya wannan ya karamar jiha mai albarka Allah ya zaunar da ita lafiya. wannan karamin birni mai albarka Allah ya kara mai lahiya da zaman lahiya kuma matasan nan duka da muke gani da idanunmu da waɗanda ba mu gani ba Allah ya sa musu albarka kuma Allah ya shirya mana abin mu ya hada mu aljanna tare da su wannan abubuwa biyu suna niso so in yi tunatarwa gare su saboda haka yanzu za mu koma ga darasinmu inda muka aji to za mu tashi daga inda muka aji bismillah أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون تقسم برام كان cikin suratu safati farkon suratu safati muka kwana wato kusa da farkonta to nan ne za mu tashi yanzu aya ta arba'in inda Allah yake bayanin abin da na bayanin mutane wato wa'anda ba su da gaskiya daga ƙarshe ya ce zai azartar da su illa ibadallahi layin mufalasi na sai bayan Allah zaɓaɓɓe wa'anda muka roƙo ga Allah da ismihil a'azami da aka akabari Allah ya samu cikin bayi ne zaɓaɓɓe almu'minina mu'minai bi suna'un munqadi'un ai abin nan da karahu li rattiba alayhi ya ambaci almukhlasina illa ibadallahi almukhlasin dan ya jera zikira jazaiha ambaton sakamakon su akan wannan bi qawli ulaika ila akhiri zuwa karshen sakamakon ulaika waɗanga mutanen almukhlasina waɗanda azzababbi sune waɗanda abinda suka yi duk dan Allah suka yi ku yi ƙoƙari gwargwadon tsayawa mu rika kwatantawa abinda duk za mu yi mai yi don Allah ba don wata manawa ba to Allah zai taimaka daga duk abinda an kai don shi ya ce to waɗanga da ka yi don Allah ba don kowa ba ula'ika to waɗanga lahun rizikun ma'alumin suna da arziki sananne wato arziki sananne bukuratan wa'ashiya da sahiya da marici za a kawo musu arziki sananne ba wake wa abubuwan marmari masu ɗan karen daɗi su yi ta cin su cikin jin daɗi da natsuwa da kwanciyar hankali a wato ba wake badalo riskin riskin ma'alu au bayanin da riski wa huwa ma yi wa kan shi shine abin da aka ci ba a ji daɗi lalihin da sihatin ba don tsarewar lahiya ba kusan yanzu muna duniya muna shan lemu don kare lahiyarmu a ce zai ba da vitamin kaza da sauran ire-iren su duka ɗayan itace muna cin suna don kare lahiya amma ranar lahira ba don kare lahiya aka ce su ba don jin daɗi aka ce su li'anna ahalar jannati domin mutanen aljanna dukkan su wato abin da ana dukkan su. musa na musa'idun eh ah, musaganuna ko to musaganuna an hibziha wato sun wadatu daga tsayewar abin nan sun wadatu daga tsayewar lahiyarsu da halki a jisamiyan don an halarci jikunkunan su abadi har abada jikin aljanna jikin har abada ne wa hum mukramun kuma su cikin aljanna ana karrama su bi sawabillahi subhanahu wa ta'ala ana karrama su ana ba su ladan Allah wanda an mai girma fi jannatin fi jannatin ala sururin mutaqabilin fi jannatin na'im suna cikin aljannan ni'ima ala sururin bisa ga gadajen ni'ima mutakabili suna huskantar juna la yara kafa ba ba'din sashen su bai ganin ke sashi wato suna zaune kowa na kallon wani ta wajen huska ba mai ganin ke wani wannan girmamawa ce da karramawa a cikin aljanna Allah ya mu cikin su ya dafa Ya yuqafu alaihim ala kullum minahu ga kowanne daga cikinsu wato ana kewaya ala kullum minahu ga kowanne guda daga cikinsu bi ka'asin da wata ƙwarya kowal ina wato ita ce ƙwarya a sako kayan sha kayan daɗi a zo mai bisharabi da abubuwan sha min ma'inin na abubuwan sha masu daɗi ay min khamrin na ruwan giya aljanna ya jiri ala wajhi al'ad wanda ke gudana bisa ga huskar ƙasa wato ka abin nan kan fijarin mai kamar yadda ruwa suke gudana yadda ruwa suke gudana a nan ga fuskar ƙasa haka ruwan giya ka gudana a cikin gurbin aljanna bai da farafes ba irin giya duniya da a cikin abin nan mai daci ko mai bauri ko mai wari lokacin shafa ita wacce ta aljanna ba haka nan take ba ai ashaddu baya da milan labani ta ɗara madara kananin fari wato madara ma ba ta yi farinta ba lazzatan wato abin na mai daɗin sha lisharibina ga masu sha wato tana da daɗi ga masu sha da khilata kamar duniya sabanin giyar duniya wa inna karihatun inda shara ita inda ita kan wajen shanta wato abin kyama ce giyar duniya wajen shanta ba ta da daɗi illa dai suna sha don abin da zai biyo baya ko ba ta da daɗi ne sun ka sha suna hauka cewa su yi ta hauka to don haka ɗaya na suka fitanta amma dai ba daɗi gare ta lokacin sha ba to amma giya aljanna lafiya ce wanda aka daɗe lokacin sha Allah ka samu cikin bayan ka na kwarai lafiya ga wani lafiya ga wani wala hum anha lafiya ga wani cikin ta babu daga hankali ai ma yi gutalo kuma ya ga talo kulawa abinda ke kusa da hankulansu babu shi wala ma ana yin zafon kuma a cikin aljanna ba a sa musu maye in suka shata ba a sa musu abin nan nau'in maye بفتح الزاي مبني للمفعول وقرئ بكسرها wato lilfa'il a abin da na min na zafa sharif ya an ce na zafa sharif ko an zafa a yi abin na na yaskurun wato ba su yin maye wato ba su yin maye in suka shata bi khilafa khamri duniya sabanin giyar duniya kun ga giyar duniya shan ta ake ana ana yin maye sai mutum ya shata ya baci uwa ta ya shata ya baci uba ne ya shata ya cuta ma kai ne ya kuma cuta ma wani wanda bai kamata ya cuta mai ba to amma ta ranar lahira ba haka nan take ba kun bayan sun sha giya su irin ta lahira kuma ga wani kayan daɗi a ji wa'indahum qasiratu dar wa'indahum qasiratu dar da wanka sai ɗarfi ga 'yan mata wurin su wayanda ba su taɓa ganin kowa ba idan su ya taƙaita mazan su ɗaya sun ka taɓa gani kun san duwa da kake da kyawu in macen ka ta ga wani sai ta ga wanda fi ka kyau kuma ta rena ka to amma su kowanne mata ta shi ɗaya ta taɓa gani don haka aza ta kai duk halittar da Allah ya da ya ɗanna kowa kyawu kun ga iyakan natsuwa kenan da kwanciyar hankali wanda wanka siratul ɗarf ai hadisatul ayin da adda rikakken idanu ala azwajihinna ga su kawai la yanzuruna ila ghairihim ba su kallo zuwa ga wasu maza inda ba su ba li husnihin hunna dan mazan na da kyau a wurin mata imin masu manyan idanu ay bi khamul a'in masu idanun manya manya hisana ko masu kyau kun san daga cikin abin da aka yabon mace da shi ana yabon mace da manyan idanu ana son mace mai manyan idanu don haka in mutum ya zo wajen annabi ya ce mai na bi da mata ya ce ka gane ta ya ce a ya ce to ya sauri ka je ka dubi idanunta fa in na biya ainihin asari shay'an lalle da idanun asaru akwai wani ɗan abu ke ka dubo ka gani idanun na sun yi ma don namiji na son manyan idanu ga mace sannan ana son mace mai dogon waya domin dogon waya kawa ne ga mace ana son mace ana son mace mai babban kai domin alama ce ta basira da abubuwa alheri da yawa cikin kannan waɗanda suna cikin abubuwan da ake yaba mace da suwa saboda haka Allah ya yaba ya ce waɗannan irinun masu manya-manya ido ne ai da kamun a'aini masu manya-manya ido ka annahunna ka annahunna baydun maknun ka annahunna fil launi in ka kalle su ga launin su sun yi kama da bainun linna'am wato kwanjimina makanunin wanda arziki kun san kwankimina wanda an rufe wato yana da haske shi ba ja ba shi ba fari ba shi dai tsakanin ja da fari in ka fara kallo ba ka san ka kawo da idon ba to haka nan suke su ma waɗannan 'yan matan na aljanna amma sai mutum ya wahala ya ka samu su sai ya wahala ka samu dan kun samu littafin jirin radio to kuna ganin abinda aka ba su a kiyamun laili aka yi ba sai ga azumi wanda ka so sun ci sadakin su kiyamun laili ku karanta a mutajin rabi ku gani sadakin su kiyamun laili Allah ya gafarta mana ba haka dakkai kwancin ka ka yi ta kwana ka ce Allah shi ba mu zuwa Allah shi ba ku amma a tashi daga dare. wato ya ce abin nan kamar kwanjini na makanuna ai masuru birishati wanda an ka lullube da kai. wato gashi la ya sili ilaihi gubarun kura ba ta kai gare shi wa da launi ne wa huwa shi shine wani irin fari fi sufaratin cikin ja a hasan alwanin nisa to a ce mace ita ba fara ba ce ita ba ja ba tsakanin fara da ja wa huwa ya ce wannan shine a hasan alwanin nisa shine launi wanda ya kowane kyawu cikin launin jikin mata to Allah ya gafarta mana ba ga bala ba do فأقبل بعضهم على بعض suna cikin wannan jin daɗi da natsuwa da kwanciyar hankali sai hira ta taso don tun abu da suka shiga aljanna kowa hankali ne bai kwanta ba ku ji wani ya magana wani ba amma yanzu kowa ya ga gida ne kuma ya haɗu da uwayen gida ne ga yan mata nan kewaye da su kowa hankali ne ya kwanta kun san namiji duwa da yake namiji wato gida ne in babu mata ba ya komi ba to don haka kowa ya kammala gida ne ga mata nan kungiya wato ba su taɓa ganin kowa ba sai maza to hankali ya kwanta yanzu za ku ji sun fara hira yanzu ta za su soma fa gabala abin nan fa gabala ba sai sashen sai wasu kanto ba da halin janna sashen ya aljanna ala ba'adin ga sashi ya ta sa'alun suna tambayar juna amma marar bihin game da wahalar ta shimɗe da su fiddina can duniya wani kana iya tunawa lokacin da muka sha wahala kaza da lokacin da muka sha wahala kaza da ita duniya gida wahala ta to yanzu shiga aljanna sai suna ta tunawa da lokacin duniya alaka ilimino wani mai magana cikin sai ya ce inni kana li karinu ni dole na kasance ina da abokin zama karinu ba sahibu bane wato abokin zama sahibun yunkir ba'asa abokin zama wanda yake kyamar tashin kiyama shi bai yadda ya mutu ana tashi ba ya kula a innaka ya kula a innaka laminal musaddiqin ce ni ina da abokin zama ya kuda lice ni yake tamfita a na kalamina da na libasi yadda kai kana cikin masu gaskanta tashin kiyama yana ce mini wai yanzu ni na yadda in an mutu ana tashi yanzu kai ka yadda ya zama cina idan muka mutu wa kunna turaban muka zama turba a inna yanzu mu dinnan wa kunna turaban wa idama muka zama turba muka zama kasa a inna lamadi nuna yanzu mu za a tashe mu a yi mana sakamako kuma ai za a yi mana sakamako goma muhasabu na za a yi mana hisabi kun ga an kara dalika idan bai yadda da ana mutuwa a tashi ba bai yadda ana hisabi ba wannan abokin ya ce haka muke da shi ko yaushe don muka ganna sai ya ɗora dariya ta wai na yadda ako ana mutuwa na yadda ana tashi na yadda ana akwai wata rana ranar lahira haka yake ta faɗa min koyaushe to ni na ce mai na yadda shi ya ce bai yadda ba yau na ga cikin aljanna gaban ji labari ne ba ina tsammani yana wuta قال هل أنتم مطلعون؟ قال هل أنتم مطلعون qala zalika qa'il wannan mai magana sai ya ce li akhawani ga yan uwa ne fala antum na wa ne kuna ballekawa ku raka ni mu tai wuta don akwai wata babbar taga tsakanin aljanna da wuta ita ce ya aljanna ka izawa sai ta dan bude sai su leka cikin wuta don su ga wani wanda ya ɓace su nan duniya akan imani su ma su ɓata ido a cikin wuta su rama to a wannan lokaci ya ce to kuna ɗan leƙawa ne ku ɗan raka ni hala antum na mai shin kuna lekawa tare da ni ilan nari zuwa wuta da nan zuwa halahu don mu kalli hali ne wa na la suka ce gaskiya mu ba mu zuwa mu ba mu kana ganin wuta sai kai da abin ya shafa ya ce to shi ke faɗala a galikal qa'il wannan mai magana da da sai leka min bi kowa aljanna daga sashen tagogin aljanna fara'ahu sai ya ga abokin zaman nan nashi aira a na yaga abokin zaman nan bi sawa'il jahil a cikin tsakiya wuta jini ai wasu din na tsakiyar wuta kun ga duk abin da ya faɗa mai lokaci yayi da zai rama magnamin da ya faɗa qala qala lokacin da ya leƙa ya ga baƙin abokin zaman wato a cikin tsakiyar wuta ƙala lahu shimita sai ya ce mai don shan mata wato don ramawa ga abin da ya mai can sai ya ce mai tallahi na rance da Allah in musaffafatu min thaqila ai nahu na rance da Allah in nahu yadda abin ke kitta la ka yi kusa ka halaka ni ai la tuhlika ka yi kusa ka halaka ni bi ika da halakawa walaula na'matu rabbi ba don ni'imar da ubangiji na ya yi gare ni ba walaula ni'matu rabbi alayya ba don ni'imar ubangiji na da yayi gare ni bil imani da imani ba la kuntu min al na wallahi da na zamo min al na ma'aka cikin da za a halatto tare da kai binar cikin wuta kun gani wannan ya nuna munin mugun abu saboda haka matasa wanda kun ka san ba abokin kwarai na buku ba taka da shi kun gani walau la ne a mato rabbi la kuntu mina muhudari na ma'aka ba don ni'imar ubangiji na ba da na zamo cikin waɗanda za a halatta wuce tare da kai kun gani mugun aboki yana ɓadda mutum saboda haka in kun ka gane mutum muguna ku yi hankuri da a yi biyu gara a yi guda da ku lalace ku duka eh, ya hankuri tuni shi ya daga ya lalace jaye mai kakka bari ku lalace ku duka tun da shi ya riga ya lalace to bar su sai shi ɗai don ya lalace kuma sai da Allah ya kanta ku bar ya abotaka da miyagun mutane miyagun mutane kiran su aka yi da hanya a dawo da su ba abotaka aka yi da su ba Allah ya taimake mu Allah ya kare mu Allah ya kiyaye mu وأفما نحن بميتين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين أفما نحن بميتين يتي يندو سيدا ودقا بأن أوانا يا الجنة ويقول آل الجنة يا الجنة سنة تشيوا دكانس سنة مغانا دجونانس واني yanzu da mun shigo aljanna hafa ma na hannu bi mayyati ne yanzu da mu ba mu sake mutuwa don ku shiga aljanna bai mutuwa babu abu mai daɗi cikin aljanna wato na farko banda aljanna kamar a tabbatar wa mutum bai mutuwa ta yi aljanna daɗi babban abin da yi a tabbatar ma baka mutuwa cikin aljanna babban abin da ya shi daɗi wato Allah ya tabbatar ma ya aljanna yarda ta ya ce yau na yarda da ku to shi ku shi ya fi daɗi duka babban abin da ya fi daɗi Allah ya kire su almasira Allah ya kire su almasira ya ɗebe shamaki ya ɗebe hijabi su kalle da idon su waɗanda na kansu su ga Allah wa da Allah ke. to babu abu mai daɗi ne ya ji Allah shi ya kowane daɗi amma shi ko ba a ganin Allah na duniya sai ranar lahira wujuhun yau mai idin nadira wujuhun yau mai idin nadira wasu huskoki ranar lahira manu'inta ne ila rabbiha nazira tana kallon zuwa ga ubangijinta kallon da ta kawo Allah shi ya mata babu abu mai daɗi cikin aljanna duka daga warkunta har ƙarshe kama kallon Allah shi yasa wato duka 'yan aljanna murna suka yi ranar juma'a ta zo domin Allah ya kira su almasira su dai haɗu a ca almasira su ga Allah eh, wani hili na ƙarƙashin eh, ɗan hili na ƙarƙashin abin nan iccen duba wani icce ne na aljanna ana ce mai duba to na wurin na almasiya take akwai wani iska kuma shi ma suna ne almasiya kayan daɗi bisa kayan daɗi to ba wani abu mai alheri kamata saboda ramaka Allah ka haɗa mu can dan daraja sunayenka Allah ka sa mu cikin waɗanda za ka yi mu wannan gayyata ta musamman kowace juma'a dan daraja sunayenka to sun ji daɗi shi na suka tambaya yan wansu yanzu shi kenan ba mu sake mutuwa illa mautatan ula sai mutuwan mu ta farko allati fi duniya wanda muka wucen duniya wa ma nahnu bi mu'azzabin yanzu da ba a sake mana azaba shi kenan wa istifhamu talabbibin wannan tambaya ce ta jin daɗi wa tahaddusun bi ni'matillahi ta'ala tambaya ce ta ba da labari da ni'ima Allah min ta'bidil hayati na tabbatar da rayuwa gare su har abada wa adam ta'adibi da shan abada kun san qur'ani ya ce wa amma da ni'mat rabbika fa haddi, amma ni'mat da ubangijin kai ma ka bada labari to ya musu ni'ima ya ce su zanna cike khuludu ya ala janna khuludun bala maut ya ku ya aljanna ku dawo ma cike ba mutuwa to wannan jin daɗi ne suka suna yanzu shi ke nan ba wata mutuwa amma kun ganin duniya duwa da ka samu abin da kaka so ka tuna mutuwa sai ka ga aikin banza na don baka sani ma ko ta yi kusa yana yiwa yau ka tafi yana yiwa gobe yana yiwa jibi baka sani ba abu na ɓoye ke kun ba a haɗa maka ba sai ka kama duniya ka gyara zama ka yi shahida an kawo abinci a aji a ci ka shiga gida ka yi sai ka rasu kun ga duniya ba ta da amana Allah ya gafarta mana Allah ya kare mu Allah ya mana ƙarshe mai kyau inna hada inna hada lahu al-fawz al-azim لمثل هذا فليعمل العاملون إن هذا الذي ذكر للي وانا أبن سكمكن لأك أمتا لأهل الجنة جاء الجنة lahuwar fawzul azim lalle shine rabo wanda an mai girma la fawza a azama babu wani rabo wanda ya tsira shi girma qala allah ta'ala madaukakin sarki allah ya ce limithli hada saboda misali irin wannan fawzu limithli hada al saboda wannan rabo bali ya amalin amiluna masu aiki sai aiki don da wannan sakamako nan na aka aiki duk aikin da aka yi na ibadar Allah don a samu aljanna aka yi saboda haka kada wanda ya yi sallah cikin ku don a gode mai kada wanda ya yi sallah don a yaba mai kada wanda ya yi wa'azi don a bashi kuɗi kada wanda ya ke saurari don a ce shi na zuwa kowanku ya kai don Allah ana yi ne masu aiki sai aiki wajen neman irin wanga sakamako don wanga sakamako ake ibada ba don wani abu ba wal amal bi dalabi shi koyan aiki don a samu wannan sakamako na aljanna innama yakunu bi muwafaqati sunna shi ko yana kasancewa tare da muwafaqa da sunna wanda duk kasan yayi aiki da ya samu aljanna dole sai ya bi annabi amalan wa tarkan wajen aiki da wajen bai abinda duk za ka yi kai sunna annabi abinda za ka bari ka bar abinda sunna ta ce a bari wa man abin makidan su in dai kana da lura kana da kwarewa sai ka gaji da gida kun ga an wahala an samu kuma ta tahiyar ta sari wa lahin saram ta yi saurin tahiyar ta nan in ka tsaya idan masu mulki an yi wani ya wuce an yi wani ya wuce an yi wani ya wuce an yi wani ya wuce ka ga duk jin daɗin da tabba mutum a sari wa lahin saram mai saurin yankewa ne kwana biyu sai ka ga ya yanke ta koma ga wani saboda ka koyi aiki da Allah wanda zai yi ibada ya da Allah ko aikin gwamnati aka ɗauki ka ka ɗauka aikin na aikin Allah domin shi ya shar'anta a ɗauki mutum a ɗauke shi ɗan ga aiki ya aiki kai kuma ɗan ga aikin to ka yi aikin nan don Allah sai ya baka albashin kanan duniya kuma ya baka albashin lahira amma in ka yi don duniya abinda ka ci nan shi ka ci shekarunka na karuwa kana kai ka ɗan ware tsuwa kana da ɗan wurin da ka huta ka zama a ga a rika kawo maka sai a ce ka rubuta takarda an gama da kai ka rubuta takarda da ta shi kenan an gama da kai sai ka ga mutum daɗa isa an isuwa shi ga ya ko can jikin ya fara rauni babu kuɗi babu lahiya babu abin sai magani kwana biyu sai ka ga mutum ya rushe sai ka ga an ce ciwo kaza ya kamar to a ce da shi indiya babu kuɗin zuwa ko abuja bale magana inda kun ga jin daɗin duniya a sayi ul'isra saboda haka ku riƙa ya aiki don Allah ya ku jama'a ku riƙa yi don Allah shi Allah kwai don Allah Allah shi ko bai walakanta shi Allah ya taimake mu da mu da ku baki ɗaya a zalika khairun أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم zikiril jannati lil amilina bayan Allah ya ambaci aljanna ga mutanen da suka yi ibada al na mu'minai to zakara ta al azaba Allah ya ambaci azaba al muhaddu lil kafirin wanda an kai tanadi ga kafirai a faƙaddama maƙa'a kalama sai gabatar da magana bi sigatar maƙarana ta siga ta aunawa wato bangaren muminai da bangaren da ba nasu fi su'ali ya wato ya gabatar da magana ga tambaya faƙala ya ce a zalikar mazakuru lahum abin gada aka ambata da ya aljanna khairun nuzulan shi shi ne ya yi masauki mai alheri wa huwa ma ya abdula ya abin nan linnazir abin da ake tanadi ga bako abin nan ga abin da ake tanadi ga mai sauka min daikin kamar bako wa gari da wani ne na abin nan a almunazil wato na masaukai a shine abinda mai abin na manajin wato amshi jartun zako shi shi ya yi alheri tanadin da aka wa bako a bashi masauki da abinci da sauransu shi shi ya alheri amshi jartun zako ko ko shajaratun zakumi iccen ne almu'addatu wanda an kai tanadi da alai na daga yan wuta an sa ita ce wato abin nan masauki a aljanna ya hidama alheri وهي من akabasi الشجر shi iccen nan na zakumi yana cikin icce wanda ya kowane muni duk itacen da Allah ya halitta ba ga icce kama ne almurri mai ɗaci bi tahama can abin nan tahama babu icce mugu kamata wato yambitu ha Allah fil jahim Allah yana tsiruwa da wannan icce cikin wata jahim kama sayati kama wadda zai inna ja'alnaha mu mun sanya wannan icci bidalika da wannan mun sanya ta ta zama fitnatul lilzalimin ne tuna ga azzalumai ahli kafiri ta zama tuna ga kafirai min ahli makka kafirai na cikin mutanen makka mun sanya wannan icci ya zama tana ga su idqalu domin cewa sun kai icci a ce icci na hitowa cikin abin nan cikin wutar jahimu ba gaskiya bane annaru tare ku shagar wuta kone ce ta kai kai fa tun bitu ya za a ce ce ya kiro wai wuta ita ta taki ne suka ce ba gaskiya ba ne ko faɗi wannan bai faɗi gaskiya ba Allah ya ce a gaskiya ne inna shajaratu Allah ya kai mana ƙarshe mai kyawu yadda ka gwada mana farkon watan ga Allah ka gwada mana ƙarshe ne haka nan za mu kwana insha Allah gafarta mana Allah ka mana rahama Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mu uwayenmu uwayenmu Allah ka gafarta musu Allah ka gafarta ma uwayensu Allah ka gafarta wa kakanninsu Allah ka gafarta ma yannai da kannai da ɗiya da iyali da zuriyar uwayenmu ya Allah mu duka Allah ka gafarta mana Allah ka yahi mana Allah ka gafarta mana ka gafarta ma iyalanmu iyalanmu duka Allah ka gafarta musu Allah ka gafarta wasu husna Allah ka gabarta mana ka gabarta mana yan ɗayan ga da ka ba mu da waɗanda za ka ba mu ka gabarta musu Allah ka aza mana su ga hanyar kama daidaiciya kuma dukkan zuriyar mu gaba ɗaya Allah ka shirya mana ila yawmil qiyama ya Allah saboda darajar sunayenka Allah ka tosaya mana Allah ka taimaka mana ka shirya mana su Allah ka taimaka mana ka shirya mana su Allah ka taimaka mana ka shirya mana su Allah ka aza mana su ga hanyar kama daidaiciya Allah ka sa su zama na natsuwar ido gare mu mu gane su bisa ga abin da muka san mu gane su na addininka kuma Allah ka sa su zama ni'ima da rahama ka gare mu su duka Allah ka mai da su ga karatu da yawan ibadarka Allah ka sa musu albarka Allah ka sauƙaƙa musu matsalolin rayuwa Allah ka sa musu albarka Allah ka kare mana su Allah ka rika mana su Allah ka hake mana su Allah ka sa aljanna koma mu tare da su dukkan bukatun mu na alheri Allah ka biya mana wa'anda ba na alheri ba ko kamar she su alheri ka biya mana duk wani abu wannan muka tsoro ya Allah ka kare mu bayan ka musulmi da yawa suna ta roƙon mu addu'a mun roƙe ka Allah ka shirya su Allah ka shirya su, Allah ka shirya iyali da iya da su, Allah ka gafarta musu ka biya musu bukatun nan nasu na alheri wayanda ba na alheri ba ko kamar she su alheri ka biya musu abin nan da musulmi suka tsoro Allah ka kare su ya Allah ka tausaya mana abin da duk ya mana tsanani Allah ka sauƙaƙa mana shi ya Allah duk abin da ya mana tsanani Allah ka sauƙaƙa mana shi Allah ka sauƙaƙa mana duk abin da ya mana tsanani saboda girman ka Allah ka tausaya mana Allah ka taimaka mana Allah ka gusar da damuwa Allah ka gusar da baƙin ciki Allah ka gusar da tsoro Allah ka gusar da hitina da tashin hankali Allah ka zaunar da mu lahiya Allah ka zaunar da mu lahiya Allah ka gusar da talauci da ciya da rashin abinci rashin lahiya da sauran ciruta Allah ka gusar da suwa duk wata damuwa ko kowace iri ta wanda muke da ita Allah ka yi mana ta kuma Allah ka ƙara mana lahiya da zaman lahiya Allah ka ƙara mana lahiya da zaman lahiya na cike da na waje duk wanda ka san manawa ta ya da hankalin mu Allah ka yi mana maganin su Allah kai mana maganin su kuma Allah ka hana musu nasara don darajar sunayenka Allah ka gafarta mana Allah ka yahe mana Allah muna ƙara roƙon ka biya asma'ika husna wasu sifatikal ula ya Allah ka kare mu ka kare ƙasar mu Najeriya ya Allah Najeriya nan ba mu da wata ƙasa in ba ita ba Allah ka zaunar da Najeriya lahiya ya Allah ka zaunar da Najeriya lahiya ya Allah ka zaunar da Najeriya lahiya Allah kai ka ci roƙe ka muna roƙonka Allah ka ƙara mana jiriya lahiya da zaman lahiya da ilimi da arziki da ci gaba mai amfani saboda girman ka Allah ka tausaya mana Najeriya lokacin da wasu ƙohoyi na arziki sun ka daɗe Allah ka buɗe wasu Allah ka buɗe wasu Allah ka buɗe wasu don darajar sunayenka Allah ka tausaya mana kuma ka taimaka mana Allah ka ansa mana addu'o'in Allah ka zaunar da mu lafiya Allah ka shirya mu ka shirya matasa ka shirya dattijawa da tsohonni ka shirya maza ka shirya mataye saboda girman ka Allah ka tausaya mana Allah ka shirya mu ka shirya mahukuntan tarayyar Najeriya Allah ka aza su ga hanyar kama daidaiciya Allah ka ba su mashawarta na kwarai Allah ka ba su mataimaka na kwarai Allah kada ka bar su ga dubarar kansu Allah kada ka bar su ga dubarar kansu Allah ka ƙara musu ƙoshin lahiya Allah ka ƙara musu ƙoshin lahiya ka ƙara musu natsuwa da kwanciyar hankali ka ba su mashawarta da mataimaka na ƙwarai ya Allah ka kare mu ka kare su ya Allah ka kare mu ka kare su ya Allah ka kare mu ka kare su saboda girman ka Allah ka azurta mu alherin su kuma ka kare mu daga sharrorin su ya Allah ka hidda abin su garan mu ya Allah ka hidda abin su garan mu ya Allah ka hidda abin su garan ya Allah ka ba mu namu da kanka ya Allah ka ba mu namu da kanka ya Allah ka ba mu namu da kanka kuma ka ba mu halaliya ka ba mu mai yawa ka ba mu mai isa mu don darajar sunayenka ya Allah ka kare mu ka kare arewa ya Allah ka kare mu ka kare arewa ya Allah ka kare mu ka kare arewa ya Allah ka gusar da hitina kowace iri ya Allah ka gusar da tashin hankali kowane iri ya Allah ka gusar da yamaci kowane iri ya Allah ka gusar da ciya da talauci Allah mun roƙe ka ka ba mu fetur kuma ka bayyana Allah ka sa a tono ba da dadewa ba Allah ka sa a tono ba da dadewa ba mun roƙe ka ka ba mu fetur a arewa Allah ka ba mu Allah ka taimaka a tono ba da dadewa ba Allah ka taimaka a tono ba da dadewa ba kuma Allah saboda girman ka Allah ka sa ya zama alheri gare mu ya kuma ya zama kuma alheri ga kasar baki daya Allah ka zaunar da arewa lahiya Allah ka zaunar da arewa lahiya gabacinta da yammacinta tsakiyarta da kudancinta da arewacinta Allah ka zaunar da arewa lahiya Allah ka zaunar da arewa lahiya Allah ka haɗa kan mutanen ta wuri guda Allah ka haɗa kan mutanen ta wuri guda Allah ka shirya su ga abin da kaka so kana yarda da shi Allah ka gafarta mana Allah ka yahe mana ya Allah bi ismika al-adam wa rawanika al-akbar ya Allah muna roƙon ka bi annaka malikul muluki wa anta ala kulli shay'in qadir wa ma tasha'u min amrin yaqul ya Allah ka kare mu ka kare jihar ya Allah ka kare mu ka kare jihar ya Allah ka kare mu ka kare jihar Allah ka kara mu wannan jiha ta mu lahiya da zaman lahiya da ilimi da arziki da ci gaba mai ofani, ya Allah kada ka bari kowa ya ba mu tsoro ya Allah kada ka bari kowa ya rigita mu ya Allah kada ka bari kowa ya walakanta mu ya Allah kwabba mu tsoro Allah ka bashi tsoro ya Allah kwabba mu tsoro Allah ka bashi tsoro ya Allah ka hirgita mu Allah ka hirgita shi ya Allah ka walakanta mu Allah ka walakanta shi ya Allah ka gina mana rami don mu fada Allah ka kada shi ciki Allah ka shirya mu ka shirya matasa wannan jiha ta mu Allah ka shirya matasa Allah ka shirya matasa Allah ka ba su ayyuka da sana'a na halaliya ka raba su da miyagun biyu da halaye Allah ka taimaka mana ka an sa mana addu'o'in Allah ka shirya dattijawa Allah ka shirya tsofaffi Allah ka shirya maza ka shirya mataye ka shirya malamai ka shirya almajirai ka shirya ɗiyansu ka shirya masu kuɗi ka shirya talakawa ka shirya ɗiyansu ka shirya sarakuna da hakimai da dangante ka shirya ɗiyansu sauran jama'a mu duka Allah ka shirya mu Allah ka haɗa kan mu wuri guda kuma Allah ka zaunar da mu lahiya Allah ka zaunar da mu lahiya Allah ka zaunar da mu lahiya ya Allah muna ƙarin roƙon ka bi annaka antalla لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا الله كشريا وكشريا ما كنت وانا جاءتام يا الله كشريا وكشريا ما كنت وانا جاءتام يا الله كشريا سوغا أبند كسو كان يردادش الله كباس متي مكان قري الله كباس مشاور تان قري الله كدا كباس سوغا دبارك كاونس الله كدا كباس سوغا دبارك كاونس يا الله ككاري وككاري سوغا ya Allah ka kare mu ka kare su ya Allah ka tausaya mana ka azurta mu alherinsu ka kare mu daga sharorinsu ya Allah ka hidda abin su garan ya Allah ka hidda abin su garan ya Allah ka hidda abin su garan ya Allah ka ba mu namu da kanka ya Allah ka ba mu namu da kanka ya Allah ka ba mu namu da kanka kuma ka ba mu halaliya ka ba mu mai yawa ka ba mu mai isan ya Allah ka kare mu ka kare gidajen mu ya Allah ka kare mu ka kare makarantun nan ya Allah ka kare mu ka kare masallatayen wuraren zaman mu Allah ka kare mu wuraren sana'a mu Allah ka kare mu wuraren ayyukan mu Allah ka kare mu wuraren tayoyin mu Allah ka kare mu ya Allah ka kare mu cikin gidajen mu ya Allah ka kare mu wajen gidajenmu cikin dare Allah ka kare mu da rana Allah ka kare mu cikin gari Allah ka kare mu wajen gari Allah ka kare mu ya Allah cikin zaman gida da tayya duka Allah ka kare mu ya Allah ka kare mu daga sharrin duk wani mai shiri ya Allah ka kare mu daga cutar duk wani mai cuta ya Allah ka kare mu daga makircin duk wani maki ka kare mu daga minahicin duk wani minahiki ka kare mu daga kwalle-kwallen masu kwalle-kwalle shi mutanen da ka ka yanta jiya Allah ka samu cikin su wayanda zaka yanta yau Allah ka samu cikin su alherin da duk zaka sauka yau Allah ka bamu babban rabu shirin da yake sauka ko Allah ka kare mu ka kare musulmi baki daya Allah ka gafarta mana Allah ka yahi mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ka gafarta mu uwayenmu ka gafarta ma da iyali da zuriya da dangi da malamai da masoya baki daya bayan ka musulmi yare da maya maza da mata gafarta masu rai da matattu wa'anda aka yi da wa'anda za a ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah kai salati da sallama ga annabinka Muhammad sallallahu alaihi wa sallam